الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أهل الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يود نكي مغنى muna uku ne ga watan rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyu shekara 2021 a inda muke gabatar da darasi cikin wannan littafi na hukumatun mana tarih ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقتل الحسين سنة 61 na babban malami wato shek usman al-khamis Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya tsare shi wannan ita ce halka ko majalisi na 40 daidai cikin wannan littafi a kafin mu shiga majalisi na 40 daidai mu fara karatu kada mutane su manta akwai al'amura da suka faru a ibadan marasa daɗi dangane da ‘yan uwanmu wato ɓangaren hausawa faɗa ne ake yin sa wani lokaci da sunan ƙabilanci amma mafi yawanci a najeriya duk wanda ya kashe bafulata ne ko ba haushin mutum za ka ga addini ne yasa ya kashe shi ba ƙabilar ba ce asali a an yi ɓanna ƙwarar gaske a ibadan ɗin nan ɗaya daga cikin ƴan uwa zo ne yake bugo masa daga can cewa shi da kansa daga nan zuwa can ya daga gawa ta fita mutum 130 da wani abu akwai mutum wajen yanzu sama da dubu biyar suna kwanciya asibiti ba su da lafiya jiya na yi takakkiyar lakta akan wannan abin na kuma ba da shawarwarin da zan yi ni abin da har yanzu ban gushe ba mamakin sa nake yi yadda ɓanna tana faruwa a ƙasan nan amma malaman addinin musulunci yadda ka san babu wani abu da ke faruwa na ɓanna a ƙasa ba yadda za a yi ko shanu aka zo aka dirfafa lokaci da aka kashe saniya ɗari da talatin da wani abu an yi ta'addanci ballantana ɗan adam ɗin da annabi ya ce da zawalin duniya a hawan inda lahi a waye gari wannan duniya babu ita wajen Allah ya fi sauƙi akan a ce wani mutum ya rasa ransa ta hanyar da bai dace ba wannan shine abin da yake faruwa duk mutumin da ya ga wasu hotunan na bidiyon na bidiyo in ka gani hankalinka sai ya tashi kana kallo mutum ne za a zo a tara su a sari nasara a cinna musu wuta a koma gefe ana jiran su ƙone haka ake jiya cikin abin da na faɗa na faɗa na ce shi wannan sunday oboho ɗin din. idan gwamnati tana son zaman lafiya ta kama shi kuma ta hukunta shi sannan wannan ƙungiyar muna kira zuwa ga gwamnatin tarayya da gaggawa ta soke ta ta amo tekun nan. in ba haka ba wannan abin suna kallon shi kamar wasa-wasa kuma jiya na yi kira cewa gwamnatin tarayya kamar yadda gwamnoni guda biyu suka yi magana malam nasiru irin rufa'i ya yi magana allah ya saka masa da alheri tun ma kafin wannan fitinar gwamnan bauchi ya yi magana yanzu cikin maganar da suka ɗauka tashi daga ƙarshe ya faɗa ya ce yanzu yadda aka kai fulani bango ba su da wani abu da za su sai dai kowa ya ɗauki ake kotu sabon ya kare kanshi yanzu suna nan suna ta yawo da wannan maganar cewa don mai zai faɗa haka saboda haka mu mun faɗa abinda za mu iya faɗa a mun zara ido za mu ga abin da zai ci gaba da faruwa amma bayan da za a yi a ci ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ana irin wannan a kudancin najeriya ne za ka zo ka sai kaya ka zo ka ajiye kana jiran mota ta tashi lokaci ya za ka sa kayan a motar wani ɗan iska ya zai ce wace ka biya kuɗin ƙasa kowa ya san suna yin haka kuma da hukuma da komai da komai ake yin waɗannan abubuwan a ƙasar ka zo kana gini ka cika kowace irin ƙa'ida ta doka kawai wasu 'yan iskan unguwa zo su washe ka ba su kuɗi saboda kai a yankin baƙo ne su kuma 'yan ƙasa ne su kuma mutanensu da ke nan yankunan ba ba wanda ake ma aka ba ba. kowa yana da cikakken 'yanci ya rayu a matsayin sanada ku kalla ku gani rotumi aminci lokacin da matsalar nan ta fara da ta fara ya faru kun ga yadda ya dinga man shugabannin addini a karam lokacin da aka insa sunan sau da rotimi mai ya fahimci in aka bari mutanen mu suka tashi ana rotas ko rotas ya gane cewa in aka bari mutanensu mutanen mu suka tashi anan za su ɗauki fansa abin ba zai kyau ba don ya faɗi cewa akwai adadi na mutane da yawa kuna ganin yadda ya bi ofishin ƙungiyar izala ta ɓangaren kaduna ya je ofishin shugaba Abdullahi balalau ya tafi wajen malam sani ya haya ya tafi wajen malam ɗahir bauchi a wannan wajen maulidi a can wani ya karanta ne ya bashi mota don me saboda yana da manufa yana ganin cewa ya kamata a tsare al'ummarsa ka a afka mata a nan wannan duk yana cikin abubuwan da muka riga muka rasa saboda haka wanda suka rasu Allah ya ji kansu Allah yi masa rahama sannan na faɗa na ce wannan kungiyar sai sun rusa ta a ce wai wata kungiya ba gwamnati ba wata zo ta kafa wai da sunan tsaro saboda akwai wasu manya a cikinta tana iya mallakar manyan makamai bindigogi ak-47 kuma ya ana kallanta a zira mata ido sannan yaya za a yi a ce shi wannan sunday din kafin wannan fikincinin su faru ba sanarwa ya ce ga abin da zai aka zo aka tara masa kuɗi kuma gwamnati tana kallon shi aka aka aka aka zo aka bari abubuwa suka ainihin wato lalace da haka muna addu'a wanda suka rasu Allah ya ji kansu Allah kai musu rahama wanda kuma suka samu raunuka suke kwanci a asibiti duk in kana kallon wasu bidiyo police station ce za ka zo ka ga a bakin police station gashi an zo an jibjiga wakin mutane za ka ga mota ko a kuru kura ko wani abu yadda ka san ana zuba shara a mota haka za ka ga allo doga wakin mutane shi yasa jiya nake magana nake cewa mutanen mutanenmu yan najeriya da suke kallon nijar shekara talatin da ya wuce ko arba'in na ce wallahi yanzu rayuwa a nijar ya fi tabbas sama da rayuwa a najeriya in kana rayuwa a nijar sai ka rayu lami lafiya lau baka da kowane irin fargaba amma nan a hanya baka da tabbas in kana gida baka da tabbas haka fa rayuwar take ba to me ya rage maka a rayuwa lokacin da kana kwanta a gida baka da tabbas kana bin hanya baka da tabbas kai baka samu wuta isasshiya ba awa 24 kai baka samu lafiyayyen ruwa ba kai to me ya rage babu sai dai kawai la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim saboda ka mu mun faɗa abin da zamu faɗa wanda suka rasu Allah ka ji kansu Allah kai musu rahama wanda kuma suke kwance asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya wanda ke son cikakken bayani jiya na riga layi, yana iya komawa shafin mu ya duba karatun da muka yi jiya wanda suke da littafi a hannunsu su duba shafi na ɗari da saba'in daidai in dai bugu irin nawa ne in kuma bugu ya saba ka duba almabahasar rabi bincike na hudu mawqifun nasi min qatl husayn matsayin mutane dangane da kisan al-imam husayn mun faɗa a satin da ya wuce darasin da ya gabata irin abubuwan da suka faru ta yadda kisan al'imamu Hussein ya shahara amma masu kisan ba su shahara ba wanda mun faɗa mun ce mutum biyu sinanu bin anas An Naka'i da shamra bin Zuljaushen, wanda ya jibinci girman al'awarin shine ubaidullahi bin ziyar to shine malam yake cewa la shakka ko ko kwanto babu wala raiba babu taraddudi cewa anna maqtal al-husayn lalle kisan Al'imamin imam Husaini kana min al-masa'ib azima suna daga cikin musibu waɗanda suke manya allati usiba biha al na wacce aka musibantar da musulmai da ita falan kun ala wajhi al a lokacin da aka kashe al-imam Husaini babu a doran ƙasa ibn binti nabiyin ghairuhu dan yar annabin Allah an ba shi ba tunda kun a baya ya faɗa waɗanda suka taso masa yace yanzu za ku mun kaza bayan kun san cewa walaisa ala wajhil ardi ibnu bint nabiyin ghairi wa qad qutila magluman an kashi al-imam husaini yana wanda aka zalunce shi wa qatluhu kisan al-imam husaini bin nisbati lana musiba dangane da kisan da mu dangane da gare mu musiba ne wa fi haqqihi shahadatun wa karama amma shi a haƙƙinsa shahada ne sannan kuma karamci dama akwai matsayin da ba za ka samu a wajen Allah ba sai Allah ya jarrabe ka kaya haƙuri sannan sai ya daga darajar ka da shi duniya da lahira shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ashaddun nasi bala'an al-anbiya wanda Allah ya fi jarrabawa da bala'i mafi girma su ne annabawa sun amsalu, fal'amsalu amsalu. da haka annabi ya ce ana jarraba mutum akan gwargwadon yadda yi riko da addini in kana fi dinihi salaba idan a cikin riko da addininsa akwai tsauri to sai a jarrabe shi da tsauri wa raf'u darajatin sanan da kuma daga darajar shi wa qurba min Allah da kuma kusanci a wajen Allah haifu ta yadda iskarahu lil akhirati wa lil jannati an-na'im lokacin da Allah ya zabe shi dan lahira da kuma aljanna ta ni'ima badla hadhihi dunya al-kadira masanyar maimakon wannan duniya wacce take gurbatacciya wacce babu tabbas yanzu irin yadda rayuwa a Najeriya ta zama ba tabbas in kana da tabbacin a wajen Allah in ka koma mata ka huta to me zaka zauna ka ci gaba da yi a cikin ta ba wanda zaka zauna ka ci gaba da yi a cikin ta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka bashi zabi abin da ke cikin duniyar da ya koma gurin Allah faktara liqa a rabbi sai ya haɗu ya zaɓi gare ya koma zuwa ga Allah ya fi masa shi yasa ake ta walau kanat ta dunya tadumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da wani mutum ya ci gaba da rayuwa a duniya girmama shi ne babu wanda ya dace ya ci gaba da rayuwa a cikin ta kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa nahnu naqulu mu ahlus sunna muna cewa laitahu lam yakun kaitu ina ma a ce al-imam Husaini bai fita ba amma abinda ba haushe ke cewa kaddara ta riga fata wali hagu a kabiru sahaba saboda wannan ne manyan sahabbai suka hana shi fi zalika alwaqt a wancan lokacin bal bi hadha da wannan fitar da alimamu imam Husaini ya nala ulaika az-zalamatu tugatu wa'intan az-zalimai suka samu dama min sabda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan jikan annabi hatta qataluhu mazluman shahida har sai da suka kashe shi yana wanda aka zalunce shi sannan ya mutu a matsayin shahidi wa kana fi qatlihi min al-fasadi sai ya zamanto a cikin kashe shi akwai banna alladhi lam yakun yahsulu wanda bai kasance bannan ya faru ba law qa'ada fi baladi da al-imam Husaini ya zauna bai fita ba, da bannan ba ta faru ba da yanzu ba a mayar da addini ya koma shi'ar ba da sunan al'imamu Hussein da yanzu wasu ba su ƙirƙiro wata ibada ta dukan jiki da sa baƙaƙen kaya ba ta shekara-shekara da yanzu ba ya haka ba sai yake walakin na hu amurin lahi tabaraka wa sai dai wannan al'amarin Allah ne ma ƙaddara Allah tabaraka wa ta'ala kana duk abin da Allah ya ƙaddara shi sai ya kasance walaulam ya shi'il nasu kuda mutane ba haka suke so ba yau bisa ga wata hikima ta shi wannan yasa saboda Allah yana da alhujjatul baliga yana da alhikimatu tamma sai ce idan yi abu la yasalu amma ya fa'alu kada wanda ya tambaye Allah me yasa kai kaza amma mutum da yanzu zuwa wayewar gari ba wanda zai ce maka ga me zai faru amma Allah sai ce wahum yasaluna ku kan kun yi sai an tambaye ku da haka sai malam yake cewa wa qatlul husaini kashe al'imamu husaini laisa bi a azama min qatlil anbiya ba shi ba ne mafi girma akan kashe annabawan Allah amma a wajen mu ahlus sunna amma a wajen in shi'a su al'a'imma isne a shari'a sun fi annabawa daraja na taɓa yin lacca a nan wajen mai taken zazzaki a ma'aunin ilimi da shari'a maganar da ya faɗa ya ce al'imamu ali ya ku duk annabawan Allah daraja ya ce mutum ɗaya ne ya fi sayyidina Ali daraja a wajen Allah shine annabi Muhammad wannan kuma istisna'in da suke yi suna yin sa ne saboda duk jahilcinka duk da rashin karatunka in wani mutum ya ce maka ga wani ya fi annabi daraja in dai ka tabe su wani annabin kake nufi ya ce masa ya maka ina nufin annabi Muhammad ne to ba za ka tsaya wahalar da kanka ba kai ka san wannan mutumin arne to shi yasa suke yin togaciya sai su cire manzon Allah lokacin da ya tashi magana haka ya faɗe ta yace wannan ko ko Musa ne ko Nuhu ne ko Ibrahim ne yace ba su kai ali daraja ba haka ya faɗa to wa qad quddisa wa qad quddima ra'su Yahya bin Zakariya salamu salawatullahi wa salamu alayhi an gabatar da kan annabi Yahya ɗan annabi Zakariya maharan libai wato a matsayin kaman shine sadaki na karuwa wa kutila zakariya kuma an kashe annabi zakariya da haka Allah ya ta mu labari cewa wa ka'ayyin min nabiyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathirun wayanda suke annabin yana da annaba mabiya sun yaki a gaban shi wasu suke mutuwa da haka zamu ga Allah da ya rantsi yace inna lanansuru rusulana sai mun taimaki manzanninmu da wanda suka yi imani suke tare da su kashe annabin Allah ba shi ke nuna cewa ba bai ci nasara ba manufar da ya zo da ita daga gurin Allah da yake so ya isar shin yayi ya sauka a kanta ko yana kan tafiya yana kanta a bashi yana kanta in yana kanta ko ka kashe shi baka ci nasara ba shi yasa za ku ga yanzu da matsalar abdul ta taso wajen a zauna a tattauna da shi ni cikin abin da na yi observation daga baya na yadda cewa in za a zauna da shi a zauna da shi a matsayin ta ake ba a matsayin a zauna da shi ba wai a ba shi cikakken lokaci a yi munazara da shi yana da ‘yanci bai isa ba don ba mahalukin da isa ya kare shi cewa bai zagi manzan Allah magana ce ya faɗe ta ya ce haka aka faɗa cikin bukari da musulun da wasu gurare to ya zo ya faɗe ta gata an ce ya jingina bunsuranci zuwa ga annabi a ɗakko bukarin a ina ne aka rubuta kalmar bunsuru ya jingina zina ga annabi ya jingina luwaɗi ya jingina kalmomi na banza kuma ya ce a bukari da musulun ne ya gani wanda kaga har yan shi a yanzu wanda da yake bibiyar social media ya ga bayanin hamzalawa ko ɗazu na ga rubutu ne amma ban tabbatar ma amma an ce su sala zari a matsayinsu na 'yan shi'a sun barnanta kansu daga gare shi shi abin da yake yi da sunan cewa shi'a tana da gaskiya yana wuce goyon yana wuce gona da ini nan da 'yan jaridu suka zo suka fira da shi yake maganan cewa ai ga wani hadisi cikin littafin menene al-mu'jam al-kabir na imam tabarani da aka nuna cewa al-imam hasan ko al-husayn annabi yana sumbantar gaban sa yana yaro dan kalani wannan shubhar fa akwai zakariya buturus akwai rashid hamami kiristoci ne a misra shekara goma da ta wuce akwai abu umar albahi sun ɗauko wannan shubuhar ya ba su amsa a kanta ta wani abin da kuka kawo al'umman musulmi al'umma ce ta isnadi ba ta karɓa abu su ya inganta ko da kun gan shi a su. sannan ya yi musu raddi da bible ya ce sannan tare da haka ko kuma a littafin ya tsarki da abin da kuka jingina mu annabawa na fasadi cewa annabuwa ne yayi zina annabuwa ne yayi kaza ya musu ilzami da abin ke cikin babul amma sai kwanan nan sabul jabar ya je ɗauko wannan kadiyar sai yake so ya nuna cewa kaman shi yake kara annabi an faɗa wa annabi wata magana wanda ruwaya ce ta zo ta hanyar sahabbai biyu akwai abdullahi dan abbas akwai jabir dan abdullahi ta hanyar tabi'ai guda biyu akwai abdurrahman bin abi akwai abu zabiyan duka bai inganta ba kenan abinda dama tuna a wajen malaman hadisi bai inganta ba kaga ka zo ka nuna kamar malaman hadisi sun yi ha'inci sun ga wani abu Allah wa annabi sun yi shiru kai kake kare annabi cin amanar malaman hadisi ne cin amanar su ne sai yanzu mutane suke so su kashi gida biyu wasu na cewa a zauna da shi wasu na cewa kar a yi kar a zauna da shi duk kuma wanda suke cewa kar a zauna da mutumin nan mu muna bibiyarsa kusan shekara goma shibuhohinsa muna ɗaukar su mai raddi na ilimi a kansu wallahi ina da ɗalibai kuma ɗaliban wasu manya ne a gidan karatu amma wallahi in yi wurgu wata shubahar in ba na warware ta ba su kansu sukan samu matsala to nan fa ɗalibai ke nan fa wanda suke da ƙadami a gidan karatu ya kake tsammanin gama garin mutane eh malaman nan duk da suke cewa kar a zauna da shi yanzu kamar malam kabiru bashir da kuka ji dr sani ya yi magana a kan shi ya rubuta littattafai guda biyu a kan shi akwai littafi ɗaya da ya rubuta ya kai wani shafi kusan ɗari biyar da wani abu sannan ya sake rubuta wani littafi duk malaman nan babu wanda ya rubuta ko warɗa a kan shigoyin abdul sannan duk malaman nan da suke cewa kar a yi zaman nan babu wanda ya taɓa ɗauko matsaloli guda goma ya warware wa mutane ita a ilmance dama hanya biyu ne in ka ce kar a yi zaman ya yi rubutu ka ɗauki rubutunsa kai naƙadinsa na ilimi sai a aji a matsayin ya faɗi ɓanna ka warware ta idan ku ba haka ba abin da ya faɗa na sauti da yake yawo da murya sai ka zo a matsayinka na babban malami al'alimu al'allamatu sai ka danna muryarsa mutane na ka ce wannan maganar da ya faɗa ɓanna ne sai ka ce ga daidai ya yaɗa sharri cikin mutane kai baka warware sharrin ba mu da muke bibiyar sama da shekara kusan goma kaga ina ganin inda adalci mu ya kamata mu magana akan matsalan nan ba wanda kawai a sama ya ta ba daga ba ka gani mu ya kamata mu magana akan ta matsalan ba ta tarin karatu ba ce. ba ta girman kujera ba ce matsala ce ta in ka samu lokaci ka bibi matsalar to ya kamata kai magana akan ta in baka bibiye ta ba to bai kamata kai magana a kanta wannan fa shine matsalar da take faruwa ba to sannan yanzu wanda suka ce kar a zauna yanzu shin idan ba a zauna ba gwamnati kashe shi za ta yi ku tambaya ɗaya idan ba ta kashe shi ba daure shi za ta yi mutu a ɗaure idan ta ɗaure shi ko ta kashe shi duka matsalar ba ta warware ba saboda ai yanzu abin da mabiyansa ke yadawa cikin cika bakin da yake ko ibnu taymiya ya dawo duniya ba zai iya zama da shi ba in da ibnu hajar al yana da in yayin kiti ya zai zauna da ibnu hajar ya rantsi da Allah ibnu hajar ba zai iya kwata kansa ba to shi ne tambayar da nake shin yanzu mutumin nan kashe shi za a yi daya wanda ku ya kamata ku nemo amsa na biyu ɗaure shi za a yi ya mutu a ɗaure na uku hana shi magana za a yi ko ko na hudu zai ci gaba da magana nan gaba ko yanzu bai yi magana ba idan ka kashe shi yanzu baka kashe matsalar ta fuskar ilimi ka warware matsalar ba dan da wasu za su ɗauka an yi amfani da ƙarfin gwamnati a kansa an kashe shi ko an ɗaure shi lokacin da malamai suka gaza shubha yanzu mamadu Yusuf wallahi sanda matsalarsa ta fara da gwamnati ta amfani da ƙarfinta an dinga tattaunawa da shi ta ilimin da kowa sai ya gane ta wannan da'awar da ya ɗauko ƙarya yake yi da an hutar da mutane daga sharrinsa ba haka ba ne amma da aka yi amfani da ƙarfi ba a magance matsalar ta ilimi ba ƙarfin yanzu ya amfani ma wannan shi ne abin da muke cewa amma gwamnati don dama inda abdul zai yadda a zauna da shi na ilimi tun da muka je shekara ta 2013 akan zama da shi daga nan bai sake yadda ya zauna da kowa zai koma kogon nan ya ci gaba da ihu ya sa sharaɗin da kai kasan ƙarya yake bai shirya zaman ba to inda a ce zai zauna ai da tuntuna matsalolin nan da yake kawa da tuntuna an warware su gaba da gaba ta fuskar ilimi to dama yanzu in ba gwamnati ba ce ta fito ta saka ƙarfinta mu mun san mutumin nan kowa ya saboda matsaloli abin abinda babu a ilimi ya faɗi littafi da shafi ya yi ƙarya ya ce akwai kuma shi ya san ƙarya yake babu to mutumin da yana ji a kan shi ya faɗi littafi da shafi da rafarin ya san ƙarya yake ya zai yarda girma da arziki ka zo ka zauna da shi mutumin da ya zo ya yi fassara da ya san fassarar nan ba haka take ba ya zai yarda girma da arziki ka zo ka zauna da shi kaga ba zai yarda ma to yanzu sai Allah ya kama mana shi sai gwamnati ta shigo ciki to ya kamata a zo zama da shi ne a matsayin tuhuma ake masa tare da munakasha matsala kaza ka jingina wa annabi ka ce a littafi kaza aka faɗe ta muna so ka kare kanka a kanta a tattauna da shi in ofan duniya ta gani har sai kowa ya gane cewa ya tsantsanta ya wulakanta bai da dalili daga nan kuma gwamnati sai ta hada da nata ƙarfi sai ta taimaki mutane akan abin da zai wa al'umma amfani haka ake amma in ka ce kar a zauna da shi kai baka dauki shibohin kayi rubutu ba yadda yin rubutu kai baka ɗauki shibohin ba ka danna muryarsa ka ba mutanen ilimi ta fuskar dalili mu da muke zaunawa mu bi in nan kusan shekara goma mai laddi akan matsalar nan ka gani saboda haka ni ba na daga cikin masu goyon baya ko ra'ayi cewa kada a zauna da shi kuma yanzu malaman da suka fito suka fara cewa kada a yi zama da shi yanzu saƙon da suke ba duniya shine abin da ya da'awa na tsoron tattaunawa da ake ji da shi ko sun ko sun so wannan shine amsar da za a zai bayar wannan shine sakamakon ko sun yadda ko ba su yadda ba abinda wanda mutanen gari za su dauka to da a wanda yake yi yake yi na ana tsoron a tattauna da shi wannan da awar tashi gaskiya ce wanda haka ba wani dalili kuma yanzu ai mu muna yin munazaratu abinda kawai na faɗa na faɗa na ce malamai su yi haƙuri munazara tana da rijali ba dan kana malami ba ka shahara ka zama al'alimu alfakama kake iya zuwa kai munazara kai dibit banda karatu tana buƙatar goge, duk wanda ke bibiyan karatuttukan mu ya sani munazaratin da muke da dibit din da muke in ba dan muna yin su ba akwai inda ba za mu taɓa ceto su daga muguwar akida ba wasu na ɗaga wa sunna ƙafa ne saboda mu to da ka san duk lokacin da ka taso da wata tsiya ka ce a shirye kake a tattauna da kai don makara sunna za mu cikin tare ka ku duba za ku ga daga cikin yan kalakatan nan da ya taso masussuka lokacin da ya taso ko ka je ka saurara za ka ji yadda muka tsare da shi wanda munazaran daga ƙarshe za ka ji muna yi a wanda yake taimaka masa har sai da na ce in kai ba za ka iya yi ba kai ka haƙura shi wanda yake baka gudunmawa a gefe ya to ya shiga a yi da shi haka aka yi so da haka yadda ne ba ma yi cewa falala a hannun Allah take qul innal fadla biyadillahi utihi. yana yin ta ga wanda ya ga dama wannan yasa dan kai malami ne kana iya bude karatu kai kai karatu ba kuma dole ka iya munazara mu kuma wallahi tahaddusun bi ni'matillahi la fakara tun da na taso na fara karatu da koyansa da karantar da shi a cikinta na taso fiye sa za ka duk wanda muka buga da shi ba a wanyewa ta lafiya duk wanda muka buga da shi za a ga wani daga nan Wani fauru da gaggauta ya tattara inasa inasa ya gaba ke ta bakin sarki yun a abdullahi gundu da suka buga da sarki yun fa gudu ya ce tun daga ranar falai sura ina ila qitalin lana fihi ila mil ma'adi to ina ganin gaskiyar magana in dai da insafi su kitika kitikan malaman da ake gani malamai bai kamata ba a ce mutumin nan yana yaɗa ɓanna a farko in sun bar mu mu muke ɗaukar shigohin mai naƙadinsu mu warware wa mutane ɓannar da yake to a yanzu ina ganin ya kamata a bar mu mu kamata mu faɗi ya kamata a yi ko kuwa in kuma kai allamatu ne alfakama ka cika katin batsa a gidan ilimi sai ma daga yanzu duk maganar da yi sai ka ɗauko ka danna mutane su ji muryarsa ka ce ce wannan magana da ya faɗa a nan gurin ƙarya yake ga daidai nan amma ba zai yi ba ya da shari ba ka warware ma sannan yanzu muna ganin wannan hanyar ita ce mafita kuma ce a fasa duk a haƙura a dawo shi kuma ya ci gaba da yaɗa shari a haka wannan gaskiya ba hallo Allah ta'ala ya samu dace wa kadhalika qutila umar haka aka kashe umar wa usman wa ali an kashe sayyidina usman an kashe sayyidina ali wa ha'ula'i kulluhum afdalu min al-husayn wa'annan an yarda cewa sun fa al-imamu in baka yarda ba annabawa sun fi in baka yarda Umar da Usman sun ba ka yarda cewa dai al Ali ya fa al-imamu ka yarda da wannan ko kai dan shi'a ne radiyallahu wa saboda wannan ne la yajuzu insani bai halarta ga mutum ba idza tadhakkara maqtal al idan ya tuna kisan al'imam Hussaini, an ya kuma ya miƙe billatni wa ta hanyar marin jikinsa da yaga kayansa wa ma sha ba da abin da ya kama da wannan bal kullu hada hin anhu dukkan wannan an hana fa inna annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin annabi ya ce laita minna man laqama bai daga cikin mu wanda idan gamarin kuncinsa saboda wata musiba ta faru wa al ko ya danga ya ga aljihunsa abun mamaki kun ga yace muttafaqun alaihi sahih al-bukhari ko kitab al-janaiz babu laysa minna man al hadisi na 1294 wa sahih muslim kitab al-iman babu tahrim ad-darb al-hudud hadisi na 103 to irin wayannan hadisan fa abun mamaki akwai su fa shi'a shi yasa hatta wannan hadisin da ya dauko na cewa gashi ana maganar al'imamu na ko Hassan annabi yana sumbantar gaban shi yana yaro ɗan ƙarami akwai hadisin a cikin littafin da harun anwar na Muhammadu Bakir al-Majlisi akwai to shi ya sa za ka ga tare da haka kuma sai wannan mulhidin yazo ya ce wai kaso saba'in da biyar na gaskiya yana hannun in shiya yanzu hadisin da ya ɗauko cikin hadisan mun buga masa misali wanda aka ce annabi yana da ƙarfin jima'i na mutum arba'in abinda anas ya ce fa kawai fa a hadisi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a dare ɗaya yana kewaye matansa duka sai ce a lokacin annabi yana da mata tara to ka lissafa ƙur'ani dama ya ce wa annabi turji man tasha'u min hunna wa tu'yi ilayka rabon kwana akan annabi ba dole ba yana da iko yau ya kwana ɗakin wannan gobe ya kwana ɗakin wanda ya ga dama shi Allah ya tsara masa haka ba zalunci ba. to yanzu ka kaddara idan kana da mata tara sai ka kwana a ɗakin wannan a bisa ga rabon kwana za ka yi kwana biyu kaga akwai ragowar takwas biyu ta so takwas sha nawa sha shida kaga sai wata ya tsallaka ya kai ya fi rabi kafin ma a sake dawowa mai a cikin Allah ya annabi irin wannan akwai hatta gata ga matan da yake aura to shi kuma hadisin da ya zo a Bukhari da Muslim fa iya wannan abin da aka faɗa kenan amma wannan mutumin da yake zindiki ne mulhidi ya ji ya ɗauko kwangilar sai ya ruguza shi'a sai ya ruguza sunna sai ya ce wai shi idan an samu irin wannan hadisin a littattafan sunna ne yake da matsala in an samu a littattafan shi a shi ba matsalarsa ba ne sai ga abin da ya zo cikin usulul kafi shine mafi muni lokacin da annabi ya auri ummu salama bayan kwana biyu sai abubakar da umar suka tashi suka je suka same ta suka tambayi ummu salama suka ce mata waya al'amarin yake tafiya da annabi in yake banta da ke sai ta ce musu ai annabi sallallahu alaihi wasallama in dai wajen saduwa da ni ne daidai yake da sauran maza haka yake rubuta a littafin in shi a usulul kafi kuma wanda suke bibiyar karatuttukan mu na karanto gurin shikenan bayan na ta tattauna da su suka fita da annabi ya dawo ta ga cewa an fa bata faɗa mai ba wahayi zai iya sauka ya tona mata asiri sai ta ba annabi labari cewa ga abubakar da umar nan sun shigo ga tambayar da suka yi mata ga amsar da ta bayar da suka fita sai manzan Allah ya fito daga gida hankalinsa a tashi yanayin yadda ya fito cikin sahabbai hankalinsa ya tashi muhajir da ansar sai da suka ɗauka cewa wata musifa ce ta taso annabi yana shirin yanki ne kowa ya ji ya ɗauko makamai annabi ya hau mambari sai ya ce me zai sa wasu mutane za su dinga bibiyar aibuna amma ba sa bibiyar aibun iyayensu wannan fa a littafin yin shi'a ba kaga su suna so ne su bata abubakar da umar cewa suna bibiyan aibin annabi annabi ya yi magana a mumbari har sai da launinsa ya canza sannan da ya sakko daga kan mumbari a wannan daren sai ga mala'ika jibrilu ya zo da wani abu da aka ce masa harisa daga aljanna ita harisan nan abinci ne da za a hada da garin alkama da nama wai 'yan matan aljanna ne suka wa annabi wannan abincin mala'ika jibril ya zo da shi ya ce to gashi nan ku ci da kai da ali da fatima da al-imamu hassan da al-imamu husaini da suka zauna suka ci wannan abincin to daga wannan abincin ne annabi ya samu karfin jima'in mutum arba'in sai ya zamanto kowane dare yana zagaye matan shi ya saru da ita kaga a ruwayar ahli sunna babu wannan ƙare-ƙaren amma wannan zindiƙin wannan mulhidin sai ya tafi sai ya ce kuma wai gaskiya ka kaso saba'in da biyar a nan take a nan ne gaskiya take nawa ashirin da biyar haka ya faɗa to da irin wayannan hadisan shi yasa nake faɗa masu yan shi'a yanzu na ce in ba su sani ba lokaci ya yi zan sanar da su duk abin da suke ɗaukowa a littattafan su canza masa fassara su ce an wulaƙanta annabi irin wannan fassara to ni kuma sai na fito musu da mafi munin shi a cikin littafin su yanzu kuma ina jiran duk wanda zai motsa a cikin su ya motsa in ka ɗauko nan ɗauko maka in baka sani ba yawa hatta maganar da kuke jingina a cewa lokacin da annabi bai da lafiya an ce ya yi rashin lafiya ya tsananta ya yi kara, ya kara. zan fito muku da ruwa yi nan gaba cikin littattafan ku za ku sha mamakin Allah ta'ala ya samu dace wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ana bari'un min salika ni na barranta daga as ita as ita ce as-sa'iha sauti shari matar da za ta daga muryarta tana ihu mai tsanani kun san da kafin zuwan sunna fa idan wata nan gidan aka ce an mata mutuwa babanta ya mutu tana karyo kwana tun daga nan za ta fara birgima wayo Allah ita ta shiga uku wata mama shiga uku za ta ce ta shiga iya kirge ne daga nan za ta fara birgima sai da hali to shine mazan Allah yace ba ni ba matar da take daga murya ta daga murya mai tsanani lokacin musiba shi yasa zamu ga wannan ayar da Allah ce ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayyi'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an wala ya ولا يزنين ولا da أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف yana daga cikin kasta sabawa annabi cikin abin da ya dace da shari'a shine irin wannan kukan na mutuwa da suke annabi ya hana sannan wal halika da wacce take aske gashin kanta lokacin musiba sannan wa shaqa da wacce za ta dinga cikke ta kayanta lokacin da wani musiba ya faru in ka tafi littattafan shi a zaka ga duk ga maganganu na al-Imam ya faɗa ma 'yan uwan shi kafin ya mutu yace ko na koma zuwa ga Allah in kuka min irin wannan abun ba ni ba ku ba ku ba ni amma da sai ga 'yan shi'a zo su daki jikin ku su jibki jikin su shi waye a to dama zaka ki bin Allah ne Allah ba zai ma azaba ba ai wannan abin da kuke na dukan jiki da shiga wuta wani gurin ma ga mutane wai su kwanta mota ta zo ta taka su a yi gwaji a za ka tashi a lahira a ɗan mutuwar wallahi ka zalika al'azabu wal'azabu al'akirata akbaru والسالقة التي تسيه وتتكئيه والهالقة take تحلق شعرها وتتكي أسكي غاشنتها والشاقة التي تشق ثيابها ya ياغ كفابنتها wannan hadisi wa ƙalan annabi sallallahu alaihi wasallam ga cewa muttafaqun alaihi sahihul bukhari kitabul janaiz babu manhi babu ma yun hamin alhalki inda musiba babu da ke magana cewa abin da aka hana na aske gashi lokacin musiba hadisi na 1296 wa sahihi muslim kitabul iman babu tahrim darb ash-shuquq darb al-qudud wa shaqq al-juyub wa ad-du'a bi da'wa al-jahiliyya kira irin kiran jahiliyya hadisi na 140 da 160 da ainihin wato shida ya kawo wannan wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yace innan na'ihata duk wacce take irin wannan kukan na mutuwa idan lam ta to in dai ta mutu bata tuba ma fa innaha tulbasu yawm alqiyamati za a sanya mata ranar alqiyama dir'an silke min jarabin na rigar wuta wa sirbalan da kuma wando min katsiranin na katsiran katsiran wani sanadari ne wanda yake da mugun rike wuta shi yasa za mu ga Allah da ya faɗa a suratu Ibrahim yace yawma tubaddalu al-ardu ghayra al ardu was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-ahad ranar da za a canza sama ba wannan sama ba a canja kasa ba wannan kasan ba mutane za su fito fili za su tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala yawma tubaddalu al-ardu ghayra al ardu was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al qahhar wa tara al-mujrimina muqarramina fil asfa sarabiluhum min qatran wata gisha wujuwa hominna to sarabi min ƙatarani wannan hadisi ya zo a cikin akharajahu muslim fi sai kitabul jana'ib babu tashdidi fil nihaya babin da ke magana akan tsanantawa akan kukan mutuwa wanda ya saba ma shari'a hadisi na 934 to shine malam yace fal wajib wajibi alal muslim akan musulmi idza ja'at amsalu hadhihi al masa'ib idan irin waɗannan musibin suka zo maka an ya kula mutum ya ce kama ƙalallahu tabaraka wata ala, kamar yadda Allah ya ce ba farko sai da ya faɗi cewa ba wala na ku. wallahi sai na jarrabe ku ya kawo ga lamu lifkida sannan ga nunu tauki wanda fi'ilin mudari'in ya zamanto mabniyin ne littisalihi bi nuna tauki da saƙila wala nabal wannakum sannan aka amfani da nunul azamati nunin ta wanda ke nuna girma ya isa wallahi sai na jarraba ku bi shay'in wani abu min al akwai tsoro wal ju'i akwai yunwa wa naqatin min al-amwali akwai tawayewar dukiya wal anfus akwai hasara ta rayuka dama shine mutuwa Allah sai ya ce wa bashir sabirina da haka za mu ga cewa kalmar asabiri na malamai suke da wajen fuska hudu na li'irabi a kansa da haka wasu suka ce asabiri na mansubun ne alal madadi ta kadiruhu amdahu sabiri na ina yabon waɗanda suke masu haƙuri ne wasu suka ce a'a maqulun bihi ne wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to gashi alladhina alismul mawsul ne sannan ga iza kayan aiki ne na sharadi wanda bayan jazma sannan ga musibatun asiyaki na sharadi duk wanda ke karatun usul fiqh ya san idan na kira ta zo asiyaki na sharadi to wannan yana nuna maka musibar da karama da babba kowace iri ne idan ta riga ta zo maka shine idan asabatun musibatun to me ya kamata ka ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ita ce karanta wa ahli sunna yau ba kafa majalisi muke ba na kuka da bakin ciki da mutuwar wani a da ibada ne wanda ya kamata mu farawa shine annabi Muhammad dan duk wani mutum da ya mutu a duniya mutuwar sa musiba ne bata kai ran da annabi ba duniya kuma zuwa ga Allah bata kai ba to sai mu zo mu kafa tanti watakila mu dora dan ka jajayen kaya da ka hango ja ka san ka hango tashin hankali wannan rana ce tabbakin ciki da ranar da annabi ya bar duniya sai a zo a yi in abin ya ci gaba a buɗewa umar usman sai da na ali al'imamu hassan al'imamu hussein sai a zo har malam jamar da malam albani ma duk sai an buɗe masa ranar bakin ciki ko kuwa ya zauna sai a yi ta bakin ciki shi kenan tunda idan musibatun allah ya ce kowa da kisan malam jafar musiba ne kisan malam albani musiba ne amma idan ta zo abinda Allah ya saka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan musibar daga wajen Allah take kuma kai din da abin ya sama daga ƙarshe duk zaka tattaru za a koma zuwa ga Allah shi yasa bahaushe yace da kai da kaya duk mallaka wuya yace abinda Allah ma ya zarta annabi ma sai ne ce to kawai an riga an gama to wannan shine karantawan ahlus sunna suna tsayawa ne inda Allah da Annabi suka tsayar da su amma ina ruba ku yadda shi a suke yadda suke laftar jikinsu su daki jikinsu su yi tafiya a rana su shiga wuta tun ta duniya in ba a tuwo ba kafin a je a shiga ta lahira Dan abin da zai faru ke ba za ku ɗauko waɗannan miyagun aƙidu ba ku shigo al'umma da su a tafi lahira a haka a wani lafiya ba zai taɓa wa ba wadin da ake so a ruguza addinin musulunci za ka ga da mutanen nan ake yin amfani wannan shine matsayin shi shi sa za ka ga cewa shekul islamu bin taimiyya ya yi magana mai kyau a cikin majmu'ul fatawa ya ce kisan al'imamu sai na musiba ne ya ce da ɗan uwansa al'imamu hasan ko da annabi ya bar duniya suna da yara ne kanana. domin an haifa al'imamu hasan hijira na da shekara uku al-imamu hijira na shekara hu annabi ya shekara goma a Madina kenan ko da annabi ya bar duniya suna da shekara nawa kaga al-imamu Hussein yana da shekara nawa shida Hassan fa yana da shekara nawa bakwai shi yasa yace ba su samu ibtila'i irin waɗanda ahlul baitin annabi na farko suka samu ba to Allah yana nufin ya daga daraja kowanne a cikin su sai ya jarrabe su da wannan musiba ibnu taymiya sai da yayi magana yace Allah ya tsine mu wanda ya kashe Husaini ko ya taimaka ma kisan Husaini ko ya yadda da kisan da aka yi ma Imam Husaini wannan yayi cikin majmu'ul fatawa da minhajus sunna amma duk da haka ibn taymiya bai kubuta da kalli shi a ce masa nasibi ba ma'anan makiyin annabi to shine malamin yake ta mawqifin nasi min qatl al-Husayn matsayin mutane wajen kisan al-Imam Husaini yace annasu fi qatl al-Husayn ala salati qawaid akan matsalar kisan al'imam sai ne mutane sun kasu gida uku a ta'ifatul ula akwai jama'a ta farko ya rauna da suke ganin cewa annal husaina qutila bi haƙƙi. an kashe al-imam ya cancanta a kashe shi wa annahu kana kharijiyan ala suka ce al-imam ba khawarije ne yayi tawaye ga shugaban lokacinsa Wa'arada arada an yi shiƙa asal musulmi ne kuma yana so ya watsa haɗin kan musulmi wa ƙalu suka ce aluwa da kyau a gani da hadisi suka kafa hujja ba da kama amma shin fassarar hadisin haka yake suka ce annabi ne ya ce man a duk wanda ya zo muku wa amurkum ala rajulin al'amarinku na shugabanci ya haɗu akan mutum ɗaya yuridu an yi farrika kuma yana so ya raba haɗin kanku taqtuluhu ka'inan man kana ku kashe shi kowaye ko dan waye wannan hadisi gashi nan yana akhrajahu muslim fi sahih kitabul imara babu hukmi man farraqa amra al muslimin wa huwa mustami'un wato hadith hadisi na 1852 sai suka ce wal husainu arada an yufarriqa jama'at al muslimina al imam husaini ayya sai ya raba kan musulmi war rasulu ƙala shi kuma annabi ya ce ka'inan man kana kowaye uktuluhu ku kashe shi fa kana qatluhu sahiha sai suka ce kashe shi ya inganta wasu ne ku suke da wannan ra'ayi dan kada wani ya je da tso magana ta yace ai na ci ya halatta a kashewa ka san akwai matsayata na san akwai masu bin yawa sau da kafa shi yasa nake faɗa ma wasu nake cewa in kana karantarwa kasan ana binka to kalmar ma da ka san za ta ɗauki baki biyu ta ɗauki ma'ana mai kyau da mara kyau kakka dinga amfani da ita in ba ka ba sai ka bar duniya wani ya zo ya dace ta ko da ranka ma a zo a har haɗa ce to an yi sana guda to wa hada qawlun nasiba sai malam yace wannan magana ce ta nasiba annasiba humul ladina nasabu aliyan wa ahla baitihi al-ada sune wa'anda suka kafa kiyayya da sayyidina ali da mutanen gidansu su ake ce musu nasiba amma fa yanzu yan shi'a ba duk wani ahalin sunna da ka sani a duniya a gurin su nasibi suke kallon shi da ka zaka da sun ce kai din nan halalu dami wal mal jininka ya halatta a zubar da shi dukiyarka in an ci ta an ci banza ko a gaban Allah ba abin da zai faru kai nasibi ne akwai malamin da ya rubuta littafin annasu wan nawasi da ya tashi kawo malamai sai da ya lissafa malamai sama da malami ɗari uku ya ce dukkan wasu ya faru tun daga kansu al'imamu malik al'imamu shafi abu hanifa su al'imamu bukari duka ya lissafa sai ce dukkan wasu na, nasibawa ne to kun ga وهذا قول wanda الذين يبغضون الحسين ولا تكيكين حسين بن علي رضي wata تبارك an wa an abi kun ji ra'ayi na farko ko Da wannan ra'ayin ba ma tare da shi ba mai yarda da shi ba to kuma wani lokaci ana samun kuskure kaga wani da rigan ahalus sunna saboda jahilci sai ya ɗauki ƙaunin nasu ba sai kaga yana istidlali da shi a ta'ifatu saniya bangare na biyu qalu sun ce huwa al-imam alladhi yajibu ko tajibu ta'atuhu ai asali ma shine shugaban da shi ya kamata a yi mawa domin in ba ta manta matsalar imamanci a gurin 'yan shi'a ta fi matsalar sallah da azumi da zakka da aikin hajji da kalmar shahada wa kana yajibu an yi sallama ilaihi al'amuru ya zama wajibi a miƙa masa al'amari tun farko wa huwa qawlu shi'a wannan ita ce ko magana 'yan shi'a a ta'ifatu salita bangare na uku wa hum ahlus sunnati wal jama'a sune ahlus sunnati wal jama'a qalu sun ce utila mazluman al-imam Hussein an kashe shi an zalunce shi walam yakun mutawaliyan lil amr ay lam kun imaman shi ba imami ne da ma'anan khalifa wanda aka nada domin shi ɗan shi'a ka ga in banda hauka a ina ne za a ci wani khalifan wani ne kuma bai hau matsayinsa ba sai abu yanzu ba mai musu cewa imam Hassan khalifa ne dan sayyidina Ali da ya bar duniya ya hau kujeran wa sayyidina Ali yana cikin khalifofi amma limamu sai ne tunda bai hau kujerar ba bai wala kutila kharijiyyan sannan ba a kashe al-imam Hussein a matsayin bakawariji ba bal qutila mazluman shahidan an kashe shi an zalunce shi yayi shahada kama qala nabi sallallahu alaihi wa sallama yadda annabi ya fada yace al-hasan wal husayn sayyida shababi a halin janna da al-imam hasan da sune shugaban samarin gidan aljanna أخرجه الترمذي في الجامع كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين حديث ندبو أكو دري بقوي دا ستنة تقوى صحيحة دري بقوي دا تسعين دا شدا أنا يكاو وانا حديثي تقولنا لو كتنا النبي بعد حسين شدا وانتن حديثي بذاك أوتو كنت سبك تبقى أكن الإمام حسن كو الإمام حسين دومن با يد ذائي aljannan nan kowa ya sani ba kayan annabi ba ce kayan Allah ce duk yadda annabi yake son ka yake kaunar ka in ba Allah ya ce ka ce ma wani ɗan aljanna ne Wala annabi baya ne saboda shi al shi ne shine wa bashiril ladina amanu annabi kuma bayan bishara sai an samu Asibabul bishara shine al-iman wal amal kenan ba a yi ma al Hassan da al sai na bishara ba sai da suka cancanta ba don suna 'ya'yan annabi ba kaɗai sai don imaninsu da aikinsu mai kyau a wajen Allah sannan suka tantance annabi ya musu bishara da aljanna inda kasancewa ka kawai dan annabi ne ba ga annabi nuhu ba Allah ya ce innahu laisa min ahadika innahu amalun ghayra salih ai afili take ai yayi aiki mara kyau to su ba su yi aiki mara kyau ba sun yi aiki mai kyau shi yasa suka tantance su zama ƴan aljanna sai ya ce wa zalika annahu arada rujua saboda wannan shi shi al-Imam Hussein yayi nufin ya dawo aw zihabu ila yazid fi sham ko ya tafi wajen yazid a sham walakinnahum mana'uhu sai dai mutanen sun hana shi hatta yasta'sira ibn ziyad hatta sun kama shi a matsayin fursunan yaki sun kai ma ibn ziyad wannan har a littattafan shi'a abin ya tabbata ke lokacin da ya riga ya kai ya gane cewa an yaudare shi sai ya ce su ba shi dama ɗayan uku ko dai ya tafi bakin boda ya zai zauna cikin sojojin musulunci yaƙi tare da su don ɗaga addinin Allah ko ya koma makka inda ya fito ko su ba shi dama shi da kanshi ya tafi sham wajen yazidu wala suka ce ko ɗaya ba za su yi masa abinda kawai suke so ya ba da kansa su kama shi a matsayin fursunan yaƙi su kai ma ubaidullahi bin ziyar a ƙasƙanci ce shi kuma kan wannan kan bai ya yadda yaƙi har ya mutu da su ɗauke shi su kai shi a ƙasƙantaci kuma irin wannan abin shi na abin da al'umman mu ta rasa wajen in abu ya taso abin da ba na tsorata ba ne da kun tsorata shi ke abin da ba na gudu ba ne da kun hau gudu shi ke wanda dai ya zo zai kashe ka kana da dama rai ɗaya kake da shi shi ma rai ɗaya yake da shi in zai kashe ka to ya tabbatar cewa ba a banza ka mutu ba haka ya kamata ba a banza ka mutu ba amma zo kashe kai da kanka kake kwantawa kana cewa to ta dama zan kwanta ko ta hagu zan kwanta ta ina ya kamata ku yanka ni haka an samu matsala an samu matsala wannan shi ne abin da ya faru to gashi na so mu ƙara sanan wajen da yake cewa ta ne da ne akwai bid'a guda biyu da aka fara قال شيخ الإسلام ابن تيمية ابن ya faɗa. Ya ce ba a da ƙasin maktalin hussein a hadasan nasu bid'a ta ne bayan an kashe al’imam hussein mutane sai suka fara da bid'a guda biyu al’ula bid'a ta farko ita ce bid'a ta da husni wannan bid'a ta bakin ciki da ihu da kuka yau ma ashura ranar ashura minan latsi na dukan jiki wasu rafi da ihu buka da kuka wal atashi da zama da kishirwa sai a ce ranar kakkasha ruwa don ka tuna irin ishirwar da imamu sai ne ne wani zai fassara ka ha ya ainihin sadi sai ce maka wannan sadi din yana nufin samar hussein ainihin din yana nufin atsashir hussein yake ne wa inshadul marasi da rera waƙoƙi na ta'aziyya yanzu akwai ɗaya daga cikin malaman su wasu ƙushin mari na ga bidiyon shi da yake faɗa cewa idan wannan munasabar ta zo ta ashura da ka ɗauki ƙur'ani ka karanta gara ka ɗauki waƙoƙin al'imamu sai da kana karanta walla malam ina da bidiyon duk wanda yake so in kana musu zan tura maka gashi malamin shi a ne da kinki mai rawani ya ce a wannan munasaba ta al gara karanta waƙa ta ta'aziyan al'imamu sai da buɗe ƙur'ani ka karanta wa ma yufdi ila zalika da abin da yake kaiwa zuwa wannan min sabbi salafi na zagin magabata Wala'a anatihim da tsine musu wa idkhal man la dhanba lahu da shigar da wanda bashi da zunubi ma a zalik zawuz zunubi tare da masu zunubi hatta yusabba sabiquna al-awwaluna daga nan za a ci gaba da dura a shari'a har sai an kai an zagi mutanen da qur'ani ya fada yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari a zo a zage su sahabin da matsalar kisa al-imam Husaini ta faru ya bar duniya bai ma san ta faru da wannan munasaba sai ga an shigo da shi ana ta kukunduma masa zagi haka suke wa tuqra'u akbaru masra'ihi ana karanta labarin yadda aka kayar da Imam Hussein allati kathirun minha kadhib wadda mafi yawanci ƙarya ne ibnu kathir a al-bidaya wan nihaya da ya kawo matsalolin ya ce wallahi wannan matsalar ba dan malaman tarihi sun ambace ta ba Ya ce ba zan kawo ta ba Ya ce mafi yawanci ƙarya ne labarai ne da aka ɗauko daga irin su lutsu bin haya, irin su Abu Miknan shi yasa karka damu din shi ya ce maka akwai abu kaza a littafin ku fara tabbatar mai tukunna abin ya inganta duk abin da zaka kawo zaka ga bai wuce ɗayan biyu ko su ɗauko babban abu su yi hujja da shi ko abin da ya inganta su jirta tashi su ba bashi wata ma'ana shi ma wannan zindikin wannan mulki ai haka yake yayi haka yake to shine yake wa kana qasdu manufa man sanna zalika wanda isunanta wannan fatha babil fitnati bude ba ta fitina wal furqati da rarrabawa bainal umma tsakanin al'umma wa illa in ba haka bayin da shekul islam fa ma ma'ana an yu'ada hadhihi dhikra menene ma'anan a ce a ta maimaita wannan abin da shekara shekara yanzu annabi ba yana a gabansa ba aka yi masa na hamza kisan da aka yi masa kowa ya san sai da ya damu annabi yana dare ya mayar da kisan sai na hamza duk shekara wani ma na bakin ciki akan yin sai na hamza ai ba yake cewa fi kulle amin cikin kowace shekara ma'a isalati dima'i tare da zubar da jini wata azimil madi da girmama abin da ya wuce wata ta'alluqu bihi da rataiwa da shi wa littisaq bil quburi da kuma liƙe wa kabari har a kawo hadisai na ziyarar kabari na ƙarya a ce wanda ya je ziyarci kabarin al aziya a munasaba ta Ashura daidai yake da wanda ya je aikin hajji so miliyan biyu wallahi hadisan suna da amma kure a ce kai gabaki daya wanda ya je ya kai ziyara a kabarin al'imam imam Husaini daidai yake da wanda ya je ziyarci Allah a saman al'arishi haka ake to shi yasa wannan hajji sunna a mujalladi na biyar shafi na biyar da arba'in da hamsin da da biyar shafi na biyar da da hamsin hudu ku yi hakuri ibnu taimiyya ba wanda zai so shi sai mutumin da yake son gaskiya ya wa kiristoci raddi ya rubuta aljawabu sahi, liman baddala dinal masih in kirista ya zagi ibnu taymiya ya cancanta ya zage shi ya yi wa ai a raddi ya rubuta minhaj sunnatun nabawiyya fi naqd kalam shi'a wal qadariyya dan shi'a ya cancanta ibnu taymiya ya zage shi ya rubuta raddi wannan ko sufaye ko hadis wala haraj ka faɗa to sai asaniya wanda ita ce ta ƙarshe asal farhi bid'a ta farin ciki wasurur da murna wa tanzi'ul halwa da raba alewa wa ta alal ahli da yalwata wa iyalai yawma maqtalul husaini ranan kisan al-imam husaini ba shi bane ranan cika ciki muka ce masa a wannan cika cikin bashi a musulunci haram ne duk wani hadisi da ka gani to hadisi ne da yake akwai kura a kanta wa kanatil kufa kufa ta kasance bi ha qauman min al ne da ahli baiti akwai mutanen da suka yi da'awar sai sun taimaka ma ahlul baiti wa kana ra'atuhum shugaban su shine al-muktar bin abi ubayd al-mutanabbi al-kazzab ana ce masa al-mutanabbi ne saboda yayi da'awar annabta al-kazzab maƙaryaci dan duk duniya babu mafi ƙarya wanda zai mike ce shi annabin Allah ne kuma ƙarya yake shi yasa annabi ya sama musailamatul kazzab saboda ya ce shi ma annabi wa qaumun min al-mubghidin li ahli al-bayt da mutanen da suke kin ahli al-bayt wa minhum daga cikin su akwai Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi shi kan wannan al'amarin sa sai dai in an tafi gurin Allah dan banda matsalan ahli al-bayt saffakan lijman zubar da jini yawa mun karanta wanda suke bibiyar karatunmu na masallacin dan fodiyo yawa ya kashe mutane sama da mutum dubu ɗari da ashirin abdullahi bin zubair ɗan da aka fara haifa a madina sai da ya gama hudu ba a mambari ya yi hannasu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimin ya sako da kan mambari kuma yace a kashe shi yayi ta'addanci amma wala turad bil bid'a bil bid'a ba a mayar da bid'a dawa bal turad bi iqamati sunnati an-nabi A'a ana mayar da bid'a ne da tsaye da sunnar annabi al-muwafaqati li qawlihi ta'ala wanda abin da ya dace a lokacin idan ka tana da matsalar kisan al-Imam Hussein shine kai istirja'i shine alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to mun tsaya da ka cika ciki jama'a ba addini bane yawa a wasu gurare nayi magana a Sokoto kwanan nan zaka ga cewa lokaci yara har abin nan suke yi na kaji na ce to a hankali kar abin ya zo ya zama wani addini nan gaba mai zaman kansa abin da muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh